waɗanda suke da bukata Allah ta'ala ya kare su daga sharrin barayi. Ina waɗanda suke bukatan addu'a domin neman tsari daga barayi. Ina wanda suke da buƙatan addu'a wanda zai kare su daga yin sata. Ina waɗanda barayi suka dame su da yin sata a gidajensu. To ga dama ta samu. Insha Allah, in dai mutum ya lizimci to Allah ta'ala zai kare shi daga sharrin barayi an ruwaito cewa duk wanda ya lizimci karanta wannan addu'ar a kullum to Allah ta'ala zai kare shi daga sharrin barayi wato kenan barayi ba za su shiga gidan shi ba addu'ar ita ce mutum zai karanta mutum zai ce ya kayyum fala ya futu shay'un min ilmihi wala ya udu insha Allah mujarrabi ne kuma ɓarawo ba zai shiga gidan wannan mutumin ya sata ba iya abin da nake tafe da shi kenan a daidai wannan lokaci ku kasance tare da ni wani lokacin domin jin me nake tafe da shi sannan kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawan sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu masu faɗakarwa ilmantarwa har ma da wa'azantarwa da zarar mun ɗora assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka Música